This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Lahadin nan kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Nijar ana jimu a gidajen rediyon amfani ne da fara'a da noma da sarauniya da dalol har da niyya a birnin Kwani a duniyar gizo ta kwamfuta kuma ana kama mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sokoto ta da halima jimrin muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci muna fatar kuna nan kalo kamar da muke a washington ga kuma halima da kanin labarai yan sanda a kudancin kasar mexico sun ga wani katon kabari cike da gawarwakin mutane a kone kurmus sojojin gwamnatin kasar somaliya da sojojin kasashen afirka sun kwace wata tashar jiragen ruwan da ta daɗe a hannun mayakan alshabab shabab Papa Roma Francis ya kaddamar da wani gagarumin shirin sake yin nazari akan zaman arme da zaman dadiro da sakin arme da kuma shan magungunan hana aihuwa da sauransu. To haka, to bayan labaran duniya za a ji cewa yau take sallah a Nijar. sallar ta yau dai kamar yadda aka saba ta samu halartar shugaban kasa da firaministan gwamnatinsa da wasu 'yan majalisun dokokin kasar ta nijar da sauran jami'an hulɗar diplomasiya masu wakilci a nijar sannan ka tuna lokacin da watakila fakon ida guda ɗaya ta kuke da shi a garin ku yau filan ida sun yi yawa haro suna cewa haka yana neman ya rage almashin zuwa idi to me yake janyo wannan ne yanzu akwai masallatan juma'a da za a masallatan idi za ka tarar wannan na ɗarika ne wannan na tijjaniya wancan na kadiriya wannan na izala a izalan ma kana iya tarar da cewa wannan na kaduna ne wancan kuma na bangaren jos to malamai za su yi mana bayani kan matsayin addinin musulunci akan wani al'amari da kuma batun zuwan mata a masallaci na ida da na juma'a kuma ta da ce za mu kawo muku shirin bishara na garsa amma zuga labaran duniya a sha tukuna. Tare da sallama a gare ku da watan ana ci gaba da shagulgulan sallah lahiya ga cikakkun labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jumrau. 'Yan sandan kudancin kasar Mexico sun ga wani katon kabari cike da gawarwakin mutane, al'amarin da ya haifar da damuwar cewa watakila gawarwakin wasu ɗalibai ne su fiye da arba'in waɗanda suka ɓata tun da wata rigima ta ɓarke a makon jiya. Hukumomi sun ce a jiya Asabar aka tono wasu gawarwakin mutane 20 a kona kurmus a bakin garin Iguala a jihar Guerrero mai hitintinu a kimanin tazarar kilomita mai tan a kudu da Mexico City babban birnin kasar Mexico. A makon jiya aka kama wasu 'yan sanda 22 a Guerrero bayan wata arangamar da aka yi a Iguala tsakanin wani ɗan sanda da ɗalibai masu zanga-zanga. Shekaru da dama kenan yanzu dai da ƙasashen duniya suka tsira ma ƙasar Mexico idanu. bisa zargin jami'an tsaron ƙasar da ƙuntata ma jama'a da kuma tauye musu hakkokinsu na bil'adama. Jami'an gwamnatin ƙasar sun ce hukumar kare hakkokin bil'adama ta ƙasar ta tura ƙwararru zuwa yankin domin su taimaka wajen gano ko suwa aka kashe aka binne a cikin ƙaton kabarin. Mutane biyar sun ji ciwo a yau Lahadi a ƙasar Turkiyya lokacin da wani makamin igwa ya hwada cikin wani gida mai tazara da hwagen mummunar dagar da ake hwahwatawa tsakanin mayakan Kurdawa da 'yan tawayen ƙungiyar daular Islama. Shaidu sun ce raunukan ba masu kisa ba ne amma ba a san daga inda makamin igwar ya hwada gidan ba. Makonni uku kenan dai da fara balahira a garin Kobani wanda kuma ake kira Ayin al'arab akan iyaka iyakar Siriya. Turkiyya ta girke sojojinta a kan iyakar amma har yanzu ba ta shiga faɗan ba. A makon jiya, 'yan majalisar dokokin ƙasar Turkiyya suka yi ƙuri'ar ba ma sojojin ƙasar izinin shiga yakin da ake a Siriya da Iraki, inda 'yan daular Islama ke hwahutukar neman cinye garuruwa da dama. a yau lahadi an ga hayaƙi baki kirin ya turnike yankin a daidai lokacin da mayakan kurdawa ke ƙoƙarin kare garin ana gwabza wannan hwada na yau lahadi ne dai kwana ɗaya bayan da shugabannin kurdawa suka ci mayakan daular islama sun yi magarin kobani ruwan wuta ta ɓangarori har guda uku sojojin gwamnatin ƙasar somaliya da sojojin ƙasashen afirka ke ruhama baya sun sake kwace tashar jiragen ruwan barawi a kudancin ƙasar ita ce babbar tashar jiragen ruwan ƙarshen da ta rage a hannun mayakan ƙungiyar al-shabab Babbar tashar jiragen ruwan tana kimanin tazarar kilomita mai tan wato 200 kudu da Mogadishu babban birnin kasar kuma tun shekarar 2008 mayakan Al-Shabab suka kama ta suka rike. 'Yan tawayen sun rika yin amfani da tashar jiragen ruwan ne suna hidda gawayi na dala miliyan 25 a kowace shekara zuwa kasashen yankin tekun fasha. kuma da waɗannan kuɗaɗe suke sayan kayan yakar gwamnatin kasar wadda ƙasashen duniya ke mara ma baya. Jami'in sojojin kasar somaliya Abdi Mir ya ce sojojin gwamnati na rike da Barawe gam a hannunsu kuma ya ce mayakan Al-Shabab sun tsere don sun kasa tsayawa su kara. Barawe ya kubuce wa Al-Shabab ne wata ɗaya daidai bayan mutuwar babban shugabanta Ahmed Abdi Godan wanda jiragen saman yakin Amurka suka hallaka. A jiya Asabar wani kwamandan kungiyar Al-Shabab mai suna Mohammed Abu Abdallah ya lashe takobin cewa duk da cewa Barawe ya kubuce ma 'yan tawayen za su ci gaba da kai hare-hare kan sojojin gwamnatin kasar Somaliya da kuma sojojin kungiyar kasashen Afirka shida da aka girki a kasar Somaliya. A lokacin da Barawe yake hannun 'yan Al-Shabab dokar shari'ar Islamu tsantsa suke bi, sukan yanke hukuncin kisa ko yin bulala ko kuma yanke wata gabar jiki daidai da laihin da aka aikata. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kaddamar da wani gagarumin shirin sake yin nazari akan koyarwar majami'ar Katolika game da batutuwan da suka shahi iyali. A yau Lahadi aka fara zaman yin nazarin na makonni biyu wanda zai iya kaiwa ga aiwatar da wasu sauye-sauye a majami'ar Katolika game da zaman armi da zaman dadiro da sakin armi da shan magungunan hana aihuwa da kuma sauran batutuwa da suka shahi iyali da zaman jama'a. Manya-manyan shugabannin majami'ar Katolika su kusan 200 da kuma wasu mutane ya ku bayi daga kasashen duniya daban-daban su ne za su zamna su duba su yi nazari kuma su kwalailaice bambancin da ke tsakanin matsayin majami'ar na yanzu akan waɗannan batutuwa da kuma abin da mabiya da dama ke yi a zahiri. Kahin Papa Roma Francis ya buɗe taron sai da ya rubutu a dandalin sadarwa na Twitter inda ya ce mu roƙi Allah ya shige mana gaba. A watan jiya, roma Francis ya jagoranci ɗarmin armi 20 tsakanin mutanen da a addinance zaman da suka yi kahin armi zama ne na saɓon Allah. Ɗarmin Arman dai ya haɗa hada na waɗanda suka daɗe suna zaman dadiro da kuma waɗanda har ma suka hayayyawa a cikin zaman na dadiro. To Halima Jamaica ta ku labaran duniya daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC. yanzu sai rahotanni da ke rarraki jiya aka yi sallah kama a najeriya da wasu kasashe na duniya da dama amma a nijar wa aka yi ta da kuma wakilinmu abdullahi muhammadu ya bayani yadda ta gudana ibadallah fa inna yawmana hadha يوم azim وعيد كريم wannan rana rana ce mai girma da matukar mahimmanci ranar idi babba ce rana ce ta farha da murna da farin ciki da ambatan allah da ci da sha da ziyartar yan uwa da amanna arziki wasu kenan daga cikin kalaman da babban limamin da ya jagoranci raka a biyu na sallar idil adha ko kuma sallar yanka alshek hassan isa ka karanta a yanda yake gabatar da basa ta babbar sallah bayan ya kammala raka a biyu sallar ta yau dai kamar yadda aka saba ta samu halartar shugaban ƙasa da firaministan gwamnatinsa da wasu 'yan majalisun dokokin ƙasar ta nijar da sauran jami'an hulɗar diplomasiya masu wakilci a nijar daukacin mahukuntan jamhuriyar ta nijar din na da babban sako zuwa ga al'ummar ƙasar. honorable ben omar muhammad shine mai wakilcin shugaban majalisar dokoki a yayin sallar idin da sala habi muhammad salisu da ibrahim yakuba mataimakin fadar shugaban kasa daukacin su kuso shine a cikin gwamnatin jamhuriya ta bakwai dai allah ya ba mu lahiya allah ya kawo kwanci hankali da lumana cikin kasar mu kuma allah ya tabbatar da arziki da kwanci hankali shine kuma muke fata wajen allah a sako na ga na da godiya da kuma abin da jima ya yace ya kamata kowa da kowa shi mujuna gawara abin da mu fata kenan ai mujuna gawara a zan uwa da sannan a dibi kasar nan fata na dai allah ya cika ma kowa nihin shi na alheri Allah ya tsayar da Nijar cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali Allah ya haɗa kanuwan to koyi al'ummar ƙasar ta Nijar suka ji da wannan sallar ta bana sai in ce ubangiji Allah maimaita mana Allah maimaita mana lahiya kuma waga sallah a can galgajiyance mu suna cewa azumin ka rallayaka ranar lahadi muka muka ini da azumi kuma gashi ranar lahadi kuma za mu layya sai mu ce Allah saka da alheri ne ma Allah godiya da Allah gwada mana wannan rana kuma muna neman jama'a shi muna gafara da zama dun tare kuma muna kira ga 'yan kasa su haɗa kansu su diba kansu ƙasan nan ta mu ce in ta lalace mu neman ka lalata da kanmu mun gode ma rana wata yamma. Allah kai mu rana wata wallahi alhamdulillah to amma sai dai ana sallar ne a yayin da jamhuriyar niger ke cikin wani yanayi na juyayi sakamakon mutuwar sojan ta sutara a arewacin kasar Mali a ranar Juma'a da ta gabata a cewar ministan harkokin wajen jamhuriyar niger Malam Bazum Muhammad gwamnati na mika ta'aziyarta zuwa ga iyalan mamatan eh, lalle muna gabatar da ta'aziyar mu ga ɗan uwan wannan ɗan eh, ƙasa da suka rasa rayuwarsu a can Mali wannan aikin da suka je su yi sun yi shi sabilin allah sabilin musulmi sabilin kwanciyar hankali a mali da na nan ƙasar nishar kenan eh, abu ne ne inda babu shakka za su samu lada babba kuma allah ya ba mu karhin mu ma iyalan nasu da suka bari bayansu. ba mu hankali cikin mu gaba dai. Bayan kammala sallar tare da yin addu'o'i ga kasa da ma al'ummar ƙasar baki daya shugaban kasa yanzu haka yana fadarsa domin karɓar gaisuwar su jama'a albarkacin ranar sallar. Da share daya aka sassabto da tutocin kasar a manya-manyan ofisoshin gwamnati tare da ware kwanaki uku a matsayin kwanakin makoki zuwa ga sojan Nijar ɗin da suka riga mu gidan gaskiya a ranar Juma'a. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ma da labulai da wannan rahoto kan sallar da aka yi. To har yanzu game da batun sallar idi na watakila za ka tuna wani lokaci can can baya da watakila idi guda ɗaya kuke da shi ko fakon idi ko masallaci idi. Amma zu masallacin idi nan sun yawa musamman a manyan garuruwa har wasu suna ganin kamar abu yana rage armashin ranar idi din. To shine muka tambayi ɗaya daga cikin sanannun malamai a Kaduna a nigeria wato Imam Tukur Adam Abdullahi Al-Mannar ƙarin haske akan wannan da kuma matsayin addini kan shi da ko maganar zuwa mata masallaci. To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu ina yi wa dukkan al'umman musulmi murnan babban sallah wato talayya ta wannan shekaran da kuma yan uwa da suke haji Allah ubangi ya karba ma kowa ya dawo da kowa lami lafiya. Amin. Game da tambayan sai na wato karancin masu halartar masallatan idi al'amarin yana komawa ga ɗayan abubuwa guda uku ne na farko yawaitan al'umman musulmi da yawaitan garuruwa da yawaitan gine-gine za ka ga a da a masallaci ɗaya ake haɗuwa duk ƙauye duk gari a haɗu a masallaci ɗaya a yi sallah a tashi hakanan ma na juma'a to yanzu al'umma sun yawaita garuruwa da gine-gine sun yawaita za ka ga waɗansu suna buƙatan masallacin wato idinsu da ya fi kusa zuwa gare su ya fi musu sauƙi a wani sa'i saboda rashin abin hawa kamar yadda musulunci ya umurce mu a tattara yara ƙanana da mata da tsofaffi maza da mata gaba ɗaya a dunguma a je masallacin to faɗaɗan garuruwa da ƙauyukan yakan sa a buƙaci waɗannan masallatan sai ka kaga inda da aka saba a haɗu a yi sallan to yanzu ya yi ƙaranci wannan ta wannan fuskar kenan fuska ta biyu kuma zan iya ce maka bambancin aƙida yana iya haifar da shi yanzu akwai masallatan juma'a da za masallatan idi da ka tarar wannan na ɗarika ne wannan na tijjaniya wancan na ƙadiriya wannan na izala a izalan ma kana iya tarar da cewa wannan na kaduna ne wancan kuma na bangaren jos to shi ma za ka ga hakan yana haifar da wato kowa zai yi sallah a bayan limamin da ya gamsu da akidarsa yake ganin shi ya fi masa to wannan yana haddasa wato rabuwan masallatan ta wannan bambancin akida a misali za ka da har yanzu akwai shi'a ma bangaren shi'a ina jin su ma za su bi bangaren wanda suka suka yadda da shi ta bangaren shi'a sannan abu na uku da shi kuma ba mai karfi ba ne wannan dalilin za ka tarar da cewa kawai wani yana da ra'ayin shi kawai ya ware ya yi nashi da iya mabiyansa to kasancewa babu wata doka wato mai karfi da za ta iya hana haka shi yasa ake samun wannan yawaitan masallatan da kacin inda da ake haɗuwa gaba ɗaya a yidin. a kan lahu akwai wani tanadi eh, a ƙidance da musulunci ya yi ko littafan addini ko hadisai suka nuna dangane da bukatar ko a haɗuri ɗaya ko kuma saboda wannan dalilan da ka bayar mutane in ya waje kansu da su rarrabu su rarrabu ɗin. Eh to babu laifi idan jama'a suka yi cinkoso suka faɗaɗa a samar da wani masallacin rediyo wannan babu matsala insha Allahu a dinance matukan dai ba dai hakan zai haddata wato kamar rabuwan kai ko kuma wata baraka ko kuma eh, habaici da makamantansu idan al'umma suka faɗaɗa babu laifi masallatai su faɗaɗa domin duk inda masallatai suka fi yawa suka kusanci jama'a to za ka samu wannan masallacin yana ɗaure wannan jama'a ya mika ya rika miƙa musu saƙo mafi kusa zuwa gare su wannan babu laifi a kamar yadda muke ganin in jama'a suka yawa akan ɗan a gwamnatance ma akan ƙara karamar hukuma ko a ƙara jihohi saboda waɗannan su zamanto dab da mutane dab da talaka dab da mahalarta waje amma idan ya zamanto saboda kuma rarrabuwan kan al'umma ne to gaskiya wannan bai dace ba to a ƙarshe akan muka lahu na lura da cewa kuma na ji daga mata da yawa cewa su ba sa zuwa idi domin abin da suke cewa aladanci munan ba ma zuwa amma a wasu ƙasashe kakan ga mata sukan halarci idi da maza galibi a kasashen mun kafi ganin mata tsofaffi amma baka ganin matasa ko yara ko kuma wanda dai sallah irin wannan ta waje ba a kansu meye matsayin addini dangane da zuwan mata masallatai To zuwa mata masallaci dai a takaicen takaicewa in dai salloli ne na farilla ba wajibi ba ne ba ka musu zuwa masallatai ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata hanartan masallatan Allah subhanahu wa idan suka so zuwa din. Sannan abu na biyu wata ita mace yawanci ta samo asali musamman ta ɓangaren mu a nan saboda ta saba zaman kulle ba ta fita ba ta abin to sai abun ya yi tasiri sai aka ga tun da masallatan ma kamar na juma'a ba wajibi ba ne a kanta yawanci masallatai sai kaga an gina su ba a tanada wa mata wuraren da za su rika zuwa sallah ba to amma masallatan idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi rangwame ga mata ba gaskiya domin hadisin ummu salma Allah ubangi yadda da ita Ta ce manzo Allah sallallahu yakan umurce mu mu bi gida gida mu fidda mata tsofaffi da yan mata da matan aure da masu al'ada magaba ɗaya masu jinin al'ada duka su fita manyansu da ƙananansu su kwansu da ƙorƙwatansu a fita a dunguma a je masallacin idi sai dai idan aka tada sallah su mata masu al'adan nan sai su koma can baya ba za a yi sallah da su ba saboda ita wannan lalura saboda ita saboda ita wannan laluran da take da shi amma gaskiya babu wata hujja na cewa mata su su zauna gaskiya ya kamata a rika zaburar da matan musulmi akan wannan ibada maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta tura yara makaranta su shi ya zan babban gata talla na sa sangarta sangarta yin karatu ka nagarta waɗansu yau sun shashanta talla-talla sai kwasar cuta to imam tukur adam abdullahi almanar na kaduna kenan muka je da bayani game da batun fakon idi da zuwan mata masallatai yanzu nan washington dc safiya ce fa karfe 11 da minti 20 lokacin da grace za ta kawo bishara She's a Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin ya karbi bakuncin Malam Suleiman Tanko, mataimakin shugaban kungiyar Tamani na ƙasa wanda ya ziyarci tashar mu a lokacin da suka zo wani taro a nan Amurka. Na nemi sanin abin da yake kawo tashe-tashen hankali tsakanin mabiya addinai daban-daban a arewacin Najeriya kasancewa da ana zaune tare lami lafiya sai ya bayyana cewa. Kin duba wasu yadda suke wa'azi mawakin su kwantar da hankalin mutane matasa sai su tada musu hankali su kuma 'yan siyasa wasu suke ma biyan su su ba su kwayoyi da wasu abubuwa sai ke gansu na shaye-shaye ko kuma ba su makamai to bayan shi wanda ya ba su makamin ya shiga ya ya samu abin da yake so sai watsi da su to an an watsi da su kin karshen ta ga su da karfi ga su da shaye-shaye ba kuɗi hmm. to sai yaya san su shiga mugun sai su shiga mugun hanya mm. da fashi da sata mm. da kwace to waɗannan tashe-tashen hankalin da ake fama da su a arewacin najeriya nan kowane lokaci dai galibi akan rika tsirawa ko dai shugabanni ko kuma dai a ce jami'an tsaro hannu akan sun kasa taka wata rawar gani to kana gani yanzu lamarin inda dai aka kai a halin yanzu akwai wata rawa da al'umma za su iya takawa domin ganin cewa an ga bayan wannan matsala eh gaskiya wato mun bar abin nan to tradition namu na da mm, al'adu mu na da mm. kin ga da in ba ko shigo gari duk yanda za a yi sai an kai shi wurin mai gari duk wanda ya shigo gari an sani to yanzu ko kin ga ba ruwan wani da wani kowa na iya shigowa kana iya aji ba koya shekara nawa mai gari kai ko na kusa gari ka bai sani ba abin da ya samu kanmu ɗaiɗaiku mu ma muna da laifi domin in ka ga wani idon wani idon da baka idon wani mutum da baka sani ba kuma baka yarda da shi ba in baka kai rubutu ba ka ga wannan kuma na biyu su ah, jami'an tsaro wasu sa'ayin ka kai to kai kuma ka zama victim sai a yi ma tambayoyi wanda ba kai ba gindi har ƙarshen ta ma kai sai ka ga yanzu ba mu da confidence mu kai ma in ka ga wani abu ka kai ma yan sanda ko ka kai ma sojoji ko wani abu haka Me ake kiran su malaman tsaro mai security agents mm. haka kana jin eh, wasu kana jin tsoro ka kai masu rubutu ga wani abu ana yi to kin ga waɗannan abubuwan ya kamata da mu da ɗeku da su jami'an tsaro ya kamata mu koma baya kamar yadda muke da in an ji abu so ya kamata a yi kokari a kai shi da wuri yanzu muna iya ganin mutane su yanzu suke amma sai mai banza da abubuwan sai ya faru ai sai ka ji ai ko na ga ko mutunan nan ko kuma mun ga wannan sa da ya zo aji motar shi ko aji mashin ko ko ya je wani abu cikin kwandon shara to da ka kai tun da wuri da ka ga jefa ta abun ya ragu ya wato ni kuma akwai wani abin da yake so saman rai idan ka lura za ka ga harkokin ilimi a arewacin najeriya da sai dai ka ce abin yana kara komawa baya musamman a taɓo batun ilimin 'ya'ya mata ɗin da akwai waɗanda suka kyale 'yan matan suka yi zurfin ilimi amma yau yarinya kafin ta gama sakandare an riga an nemo mata mijin da za ta yi aure menene ke kawo koma bayan harkokin ilimin nan musamman dai ga tsakanin 'ya'ya mata to ni ina ga kamar akwai abu biyu ko to ɗaya ko biyu haka na farko yanda yanzu duniya take duniya ta lalace in da da ne uba yana da abin nan yana da mulki bisa ɗaya shi to amma yanzu in baka mai da hankali ba kahin ka sani yariya ka ta lalace yanda abubuwa suke tafiya especially wannan waya da muke da ita wadda ake yi na biyu kuma makarantun ba su ba da wani ilimin kirki in ka ture yariyarka ko yariyarka makarantar gwamnati to gaskiya za ta gama watakila ko sunanta ba ta iya rubutawa to irin ta ya za ka kai ta wata makaranta ta je ta yi mi sai ka ga kamar ta lokaci ne to laifin nawa ne ne to lokaci wannan laifin namu ne duka gwamnati na ciki mu talaka muna ciki to yawanci dai za a ce dai gwamnati domin inda gwamnati za su taso yanzu kamar jihom inda na sani zamfara yanzu ina ga kowace local government ko kuma emirate council an yi makarantu specially na 'yan mata to kin ga wannan zai taimaka a ba su abinci da haye a ba su uniform ga makarantar kuma tana da kyau an gyara ta akwai kayayyaki da malamai to inda za a yi haka ko ina a maida yadda ilimi yake da akwai kayan ga dai gine-gine ga wurin zama ga malamai ana biya musu bukatu komi da ya kamata littafai ina ga kowa zai ba wata yariya da za ta ci ba za ta zai je makaranta ba haka yake yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya nan sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakon namu malam tanko suleiman mataimakin shugaban kungiyar masihiyawa a najeriya da kuma Josel Maurizan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. to a gaishe ki sai ranar lahadi muna fatar kawo muku na sabon shiri na bishara yanzu zan sake mai da koran halima ta kawo muku labaran mu a takaice. sandan kudancin kasar Mexico sun ga wani katon kabari cike da gawarwakin mutane al'amarin da ya haifar da damuwar cewa watakila gawarwakin wasu dalibai ne su da arba'in da suka bata tunda wata rigima ta barke a makon jiya. Hukumomi sun ce a jiya Asabar aka tono wasu gawarwakin mutane 20 a kona kurmus a bakin garin Iguala a jihar Guerrero mai hama da hitintunu a kimanin tazarar kilomita 200 a kudu da Mexico City babban birnin kasar Mexico. A makon jiya da aka kama wasu 'yan sanda 22 a Guerrero bayan wata aron arangamar da aka yi a Iguala tsakanin wani ɗan sanda da ɗalibai masu zanga-zanga. Mutane biyar sun ji ciwo a yau Lahadi a ƙasar turkiya lokacin da wani makamin igwa ya hwada cikin wani gida mai tazara da hagen mummunar dagar da ake hwahwatawa tsakanin mayakan Kurdawa da 'yan tawayen ƙungiyar daular Islama. Shaidu sun ce raunukan ba masu kisa bane amma ba a san daga inda makamin igwar ya hwada kan gidan ba. Sojojin gwamnatin kasar somaliya da sojojin kasashen Afirka ke ma baya sun sake kwace tashar jiragen ruwa ta barawi a kudancin kasar somaliya ita ce babbar tashar jiragen ruwan karshe da ta rage a hannun mayakan kungiyar al shabab Papa Roma Francis ya kaddamar da wani gagarumin shirin sake yin nazari akan koyarwar majami'ar Katolika game da batutuwan da suka shahi iyali. A yau Lahadi aka fara zaman yin nazari na makonni biyu wanda zai iya kaiwa ga aiwatar da wasu sauye-sauye a majami'ar Katolika game da zaman armi da zaman dadiro da sakin armi da shan magungunan hana aihuwa da sauran batutuwan da suka shahi iyali da kuma zaman jama'a. Manya-manyan shugabannin majami'ar Katolika su kusan 200 da kuma wasu mutane ya bayi daga kasashen duniya daban-daban za su zamna su duba su yi nazari su kwalelece bambancin da ke tsakanin matsayin majami'ar na yanzu akan waɗannan batutuwa da kuma abin da mabiya da dama ke yi a zahiri. To gaishe ki Halima Juma abin da ya sauka kenan a shirye-shiryen na sashen sanarwar Amurka a wannan lokaci kuma yau Lahadi ce wannan shi ne shirinmu na ƙarshe da za mu kawo muku domin ba ma da shirin dare a wannan rana saboda haka mun buku yanzu ku da mu sai gobe da safin allah ya kama karfe shida lokacin da za mu bayyana da shirinmu na farko sannan na biyu biyo baya da misalin karfe takwas yanzu a madadin dukkan ma'anar sashen hausa na murya amurka musamman ita halima jamro da ta taya ni kawo muku wannan shirin na wannan asali a wannan lokaci da kuma josel da ta ba da umarni da injiniya ɗinmu greg har da sarfil hashin da ya zo ya taya mu zama a nan mu na watsa shirye-shirye ali mustapha sakwata ne muke barin ku da misalin karfe 11 da minti 29 na safiyar wannan lahadi allah samu ƙara saunin lafiya sai kuma gobe insha allah salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.